أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يضلل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك ايها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barka a wannan masallaci mai albarka masallacin abu da ke nan bukar ari cikin garin lafiya na jihar nasarawa wannan yini mai albarka yinin juma'a sha biyar ga watan sha'ban shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke yi mako-mako a wannan masallaci muna cikin tafsirin suratul bakara kuma mun tsaya ne a tafsirin aya na ɗari ɗaya da eh, biyar ayyaman eh, da hudu kenan ko ayyaman ma'adudat mun wato muna cikin ayoyi da suke magana akan hukuncin azumi na watan ramadan don haka za mu dora daga inda muka tsaya a waɗannan ayoyi za a sake karanta mana daga aya na ɗari zuwa aya na ɗari don domin mu ci gaba da daga inda muka tsaya a aya na 184 mai Allah madaukin sarki ke cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نعم الله ما دوك كين سركي انا تشيوا يا ايها الذين امنوا يا كو ودان da suka yi imani kutiba alaykum siya mu an wajabta muku yin azumi kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun domin ko kwa samu taqwa ayyaman ma'dudat azaman na kwanaki ne kididdigu faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance a cikin ku ba shi da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhar to shi ya rama azumi idan ya aje rashin lafiyan ko tafiya ɗan a waɗansu raneku na daban ba ranekun rashin lafiyansa ko ranekun tafiyansa ɗin ba wa alallazi na yutuku na hufid ya tuntu'amu miskin kuma an wajabta ma waɗanda za su iya azumi ɗan amma suka zaɓi su aje azumi ɗan an wajabta musu bayar da fansa shine ciyar da miskini guda ɗaya faman a khairan fahuwa khairullah duk wanda ya ɗora wa kansa wani abun alheri sama da wannan ɗin to wannan kirki ne daga wurinsa wa an tasaddaku khairullakum lakum in kuntum ta'lamun wa an tasumu khairul lakum amma kuyi azumi din shi yafi alheri a gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna da sani dangane da falala azumi mai tadanna ayoyi har izuwa fahin Allah madaukakin sarki فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين wannan wawun na ala ɗori ne akan kutiba alaikum siyam an wajabta muku azumi sai ana aka keɓe waɗansu za a yi musu rangwame kenan wa alallazina yutiqunahu ai kutiba wa kutiba alallazina yutiqunahu su kuma waɗanda za su iya azumi ɗan amma sun zaɓi kar su yi azumi ɗin to an rubuta musu an wajabta musu su bayar da fidiya a madadin azumi wannan ɗaya ne daga cikin tafsirai guda biyu ko uku da malamai suke yi mafaka a wannan ayyadin wa alallazina yutiqunahu A taqatu an ce a al alfi'il harshen larabci malamai suna bashi ɗayan ma'anoni guda biyu shine ya yi aiki amma aikin ya masa wahala shi yasa suke cewa wai ita attaka akrabu darajatil qudra ila martabatil ajiz mafi kusancin wato matakai na yin abu zuwa ga rashin yin abun za ka iya abu amma mataki-mataki ne to matakin da daga shi sai rashin iyawa shi ake kiransa taƙa kenan yin abu amma cikin wahala sai zanto ah, wa'alar ladina yutiqunahu an wajabta ma waɗanda za su iya yin azumin amma cikin wahala fidyatun ta'amu miskin ko kuma ma'ana na biyu Saƙa kawai tana nufin um, al-qudra shine iko wanda suna da ikon su yi an kuma wajabta musu wannan sai zanto ana bayar da zaɓi kenan imma su yi azumi ɗin imma su ajiye azumi ɗin su ciyar da miskini a madadinsa wannan shine tafsirin da da dama daga cikin malamai ko tafsirai guda biyu da da dama daga cikin malamai fada dangane da taqa sannan akwai qira'o'i ma dangane da wannan lafazi na taqa anan a'a almutawatira ita wa 'ala alladhina yutiqunahu qira'o'i ibn al-arabi cikin ahkamul qur'an yana cewa suna da ma yawa amma dai al-qira'a al-mutawatira ita ce wannan akwai qira'ar da aka rawaito daga abdullahi ibn abbas wa 'ala alladhina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin al-imam at-tabari yake cewa malamai da suka karanta wannan aya da wannan qira'a mutawatira wa 'ala alladhina yutiqunahu sun yi saɓani wajen tafsirin wannan aya kamar haka magana ta farko shine cewa a farkon musulunci kamar yadda muka karanta a wancan majalisi da muka yi daga hadisi mu'az ibn jabal wadda muka ce abdullahi ibn umar ma ra'ayinsa kenan hakanan salama ibn al-akwa ya kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari shi hadisi mu'adh yana cikin musnad imamu ahmad da tsayinsa at-tabari ya rawaito shi sannan hadisin ibni umar da salama ibni al aqwa wannan suna cikin sahihul bukhari cewa farkon musulunci yadda aka farlanta azumi zango zango ne shine da farko an bayar da zaɓe ko ka azumi ko ka ciyar da miskini guda kana nan kana zaman gida lafiyanka kalau baka da wata matsala duk wanda ka zaɓa kai daidai ne sannan har izuwa lokacin da aya ta fi da minkum shahra falyasumhu ta sauko sai ta shafe wancan ruksa na zaɓi da aka baya saboda haka wannan shine tafsiri na farko cewa anan ana nufin mazaunin gida wanda zai iya azumi ba shi da matsala in ya ga dama ya yi azumi in ya ga dama ya sha ruwa ya ciyar da miskini guda ɗaya sai magana ta biyu na waɗanda suke tafiya bisa wannan karatu ɗin shine cewa wannan aya ɗin ba da kowa da kowa take magana ba tana magana ne da tsoho namiji da tsohuwa mace waɗanda za su iya azumi ɗan amma su ne aka yi musu rangwame saboda girma aka yi musu rangwame su aje azumi in sun ga dama su yarda miskini guda ɗaya kenan hukuncin wa'alar ladina yi tuƙonahu ba ya shafi kowa da kowa ba ne ya shafi tsofaffi ne kawai amma duk da haka an zo an shafe wannan hukuncin da faɗin Allah madaukakin sarki faman shahida minkum ash shahr falyasum sai ya zanto har su ma wajibi ne akan su su yi azumi kamar yadda yake wajibi ne akan saurayi wanda ke zaman gida baya cikin hali na rashin lafiya sai dai in har sun samu kansu a hali na gajiyawa in ba za su iya yi ba to sai wancan hukuncin na farkon ya dawo kansu wannan shine magana na biyu da alimamu tabari ya ambata dangane da wannan cewa asalin ayar daman akan waɗannan ne kawai duk da haka an shafe ta sai idan ba za su iya azumin ba kenan kaga a hali na farko za su iya daga baya aka shafi aka ce su yi to fa sai in ba za su iya ba to sai su koma hukuncin farko ɗin shi ma wannan ra'ayi da aka hakaito imam tabari ya hakaito shi ya hakaito shi daga abdullahi ibn abbas um, da qatada da waɗansu malamai sannan sai magana na uku shine wanda ya fi shahara dangane da abdullahi ibn abbas ɗin shine cewa wannan ayar ba a shafe komai a cikinta ba hukunci ne tabbatacce yake cikinta tun daga lokacin da aka saukar da ita haka yake nan tabbatacce har zuwa tashin alkiyama suka ce ma'anar ayar ɗin Allah ya wajabta ma waɗanda za su iya yin azumi a halin samartaka a halin zaman lafiya da ƙarfi idan har sun kamu da rashin lafiya ko girma ya zo musu ta yadda ba za su iya azumi ba to su ne ake magana da su cewa su aje azumi su ciyar da miskini guda ɗaya bambanci wannan maganar da magana ta biyu shine babu maganar shafi wani abu ana cewa asalin maganar daman da su ake yi mutumin da ba shi da lafiya irin rashin lafiyan da bai bayan warkewa da tsoho wanda girma ya zo masa ba zai iya azumi ba to su waɗannan su ne ake magana da su cewa su ajiye azumi su rama abin nan su ciyar لأن القوم كان رخص لهم في الإفطار وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا suka ce saboda an riga su waɗannan an ba su zaɓe idan lokacin da in za su iya falin layil hamd in ba za su iya ba wannan an ɗauke musu to wannan hukuncin haka yake to da dama daga cikin malamai suna haka yato maganganu biyu ne kamar yadda na faɗa muku shi ne cewa maganan nasakh da wannan magana na uku ɗan cewa babu nasakh a ƙira'ar wa alallazina yutiqunahu sannan ƙira'ar wa alallazina yutawwaqunahu su suke fassara aljihad cewa eh, itaqa cewa yana wadda zai musu wahala ko ba za su iya ba shi ma wannan ƙira'ar dai irin tafsirin abdullahi ibn abbas ɗin nan suke cewa ga waɗanda ba za su iya azumi mace ko namiji wanda suka tsufa ba za su iya azumi ba to waɗannan an ba su zaɓe an yi masu rangome su wato ainihin ciyar kuma ba a shafe wannan ba ayat tana tana aiki ba su yarda cewa an shafe wannan ayat to malamai masu tafsiri daga waɗannan riwayoyin yuka ɗin su masu sun kasu gida biyu dangane da wannan aya ɗin shin hukuncinta yana nan har yanzu ko kuwa an shafe hukuncinta ma'ana yanzu haka nan da ƙarfinka da da kana cikin lafiya kana zaman gida da ramadan in ya zo sai ka duba ka gani in kana son ka yi azumi ko in baka so ka ka abin nan sai ka ciyar da miskini guda ko kuma a'a an shafe wannan hukuncin al'imam al-tabari yake cewa wannan zaɓin wanda yake mai lafiya kuma ba tsoho wannan akwai ijma'i a nan ga mutumin da yake mazaunin gida mai ba tsoho ba kawai ya ce in ya ga dama zai azumi in ya ga dama ba zai azumi ba wannan bil ijma' babu shi yanzu don haka yake mara wa zancen cewa wannan ayar mansuha ce wannan ayar an shafe ta dangane da wa dangane da mutum mazaunin gida wanda zai iya azumi ina fata kun gada wannan dangane da tsoho ko tsohuwa azumi kuma fa su wannan ayan na tafiya a kansu ko a'a a nan shi ne matsala ta saɓani ɗan abdullahi ibn abbas yana ganin cewa wannan ayar daman da su take magana daman da su take magana saboda haka ba ta shafi kowa da kowa ba ne don haka hukuncinsu yana nan har yanzu a haka yake tsoho da ba zai iya azumi ba tsohuwa da ba za ta iya azumi ba a waɗansu ruwayoyin ya ƙara mai ciki da mai goyo in sun ji tsoro cewa ba za su iya azumi ba to ya haɗa su da tsoho da tsohuwa za su ajiye azumin su ciyar kuma ba za su rama ba to nan shine inda malamai suke saɓani jumhurin malaman musulunci sun tafi akan cewa lallai akwai nasakh a wannan aya lallai akwai nasakh a wannan aya ɗin dalili kuwa shine abu na farko hadisin Salama ibn al-Akwa wanda nake ce mana yana cikin sahihul Bukhari cewa da wa alladhina yutiqunahu sun kasance wanda ya ga dama zai yi azumi wanda bai ga daman azumi ba zai ciyar har zuwa lokacin da ayan faman shahida kuma shahara ta sauko sai aka shafe wancan aya ɗan ya zanto wajibi akan kowa da kowa kaga yana bayar da labari cewa haka suke yi ba sun yi haka kafin aya ta sauko kenan zahirin magana cewa wannan shine fahimtar da sahabbai suka yi koma sun aiwatar da hakan a aikace sannan aya ta zo ta wato ainihin shafe wannan sannan abu na biyu suna cewa a ƙarshen aya ɗin Allah yana cewa an ta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun suna cewa inda ana nufin da wanda ba zai iya azumi ba ne wanda ba zai iya azumi ba a zo a ce masa wa an ta sumu khairun lakum ku yi azumin shefa muku alheri shi daman ba zai iya ba saboda haka a zo ma a ce masa ka yi azumin shefi alheri bai taso ba to shi yasa mu Dr. Muhammad Kabir Yunus a cikin littafin sa ah, dirasat usul tafsir shi ma ya rinjayar da wannan magana cewa wannan ayar an shafe ta da wannan dalilin na hadisin Salma ibn al-Aqwa wanda shine ra'ayin Abdullah ibn Umar kuma shine zancen mu'ad ibn jabal sannan sai ce dangane da su a shaikhul kabir wal'ajuz ya ce tsame su daga wannan hukuncin faman shaida minkum shahar wannan ya tabbata ne da sunna to sai dai ban sai dai in sunnan eh, ban gane hadisi ban samu hadisi da ke tabbatar da haka ba kawai in ban da asar ɗin abdullahi ibn abbas ban samu wani abu marfu'i ila annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sarraha wannan hukunci ba don haka ina jin na faɗa muku cewa waɗansu malamai suna ilhaƙin waɗannan ne da almarid wanda tsufa ya kai masa tsufa ba zai iya azumi ba waɗansu suna haɗa shi ne da almarid cewa tunda ba zai abinda ya sa an ya faɗi a kansa saboda ba zai iya ba ne amma da zai iya to da shi ma iddatun min ayyamin min ayyamin ukhar ne to almuhim da dama daga cikin malamai na zamani waɗansu su suna kaucewa zuwa ga ra'ayin abdullahi ibn abbas cewa e in ma an yarda cewa an shafa wannan aya din to tana nan tana aiki dangane da tsoho da tsohuwa su suna da wannan rangomi da aka yi musu in ba za su iya azumi ba mana da tafsirin azumi itaka din yana nufin wahala azumi zai musu wahala to su su aje azumi in zai musu wahala su shiyar in su shiyar shi kenan babu aramawa kuma ko wani abu a kansu bayan nan al'imam al-qurtubi bayan haka magana guda biyu din nan ya ce duka maganganun ingatattu ne cewa lallai akwai nasakh kuma cewa akwai wani abu wanda yake muhkam sai ce sai dai tana iya yi wani nasakh da ya zo a harshen salama ibn al-akwa da ibn umar suna nufin taksis ne keɓewa ba da mu na baya ba ya ce saboda so da dama magabata suna itlaƙin nasakh al taksis in an ce nasakh shine shafewa a ce an shafe hukunci an dakatar da aiki da shi idan ce taksis ko shine an keɓe hukuncin an cire waɗansu daga ciki amma waɗansu suna ciki to an ce taksis ne kun ga an keɓe tsofaffi an bar su a ciki duk wanda ba tsoho ba an cire shi daga wannan aya din sai zanto taksis kenan saboda haka waɗansu suna tafiya akan wannan waɗansu suna tafiya akan wannan ala kulli halin dai in za mu yi riko da waɗannan hadisai da suka zo za mu ce eh Ɗan biyu ne imma mu ce nasakh din ya tabbata gaba ɗaya sai mu nemi dalili na abin da zai cire ah, a sheikh ga wanda wanda ba zai iya zuwa mu samu dalilin da sa sheikh fidiya ne kadai zai ko kuma mu tafi akan cewa eh an yi wani abu amma takhsis ne ba nasakh ba shine cewa wanda wanda yake tsoho ne ba zai azumi ba ba zai iya azumi ba to abin da zai yi kenan kawai yayi ya ciyar da miskini a kowace rana wannan shine abinda malamai suke tattauna dangane da wannan wa ala alladhina fidiyatun? fidyatun shi ne aljaza fansa su abinda ya wajaba akan su ne fidya za su bayar da fansa menene fansa din ta'amu miskin ne su bayar da abinci na miskini guda wato su ciyar da miskini guda ɗaya akwai kira guda biyu anan fidiyatu ta'amu miskin ko fidiyatun ta'amu miskin duk da suna koma su bayar da ma'ana guda ɗaya fansan shine ciyar da miskini guda ɗaya shi ma miskin akwai kira guda biyu Fidiyatun ta'amu masakin fidiyatun ta'amu masakin ma'ana an karanta masakin kuma kirayen guda biyu matawatirai ne an karanta shi da ifradi an karanta shi da jami'i ga waɗanda ba za su iya ba akwai wajibi a cikin a kansu ne ciyar da miskinai idan aka karanta da ifradi ta'amu miskin yana bayanin a kullun kenan wato a kullun a ciyar da miskini guda ɗaya a madadin kowane azumi guda ciyar da miskini guda idan ta'amu masakin yana nufin gaba ɗaya kenan za su ciyar da azumin gaba kenan a kowane rana mutum ɗaya in an yi azumi talatin kaga miskin ko yawa saboda sun ga shi ya fi ƙira'an ifradi ɗin ya ce saboda ƙira'an miskin ɗin yana bayar da hukunci na kowace rana in ko ka san hukunci na kowace rana to ka san hukuncin ranakun gaba ɗaya amma in hukuncin ranakun gaba ɗaya aka baka ba dole ne ya iya baka hukuncin kowace rana a cikin ranakun ba saboda haka wannan ƙira'ar ta fi fitowa fili almuhim qira'an ta'amu miskin tana bayyana qira'an ta'amu masari mun gane ko saboda haka babu tarjihi tsakanin alqira'at almutawatira to me za a bayar me abinda zai ba wato abin nan ɗin Miskini. me za a bashi anan malamai suna da saɓani a mazhabar imamu malik yana cewa muddun nabi ne guda ɗai na alkama shi ne za a bashi waɗansu malamai suna cewa ah, rabin sa'i ne za a bashi na alkama ko kuma muddun nabi na eh, sorry rabin sa'i na wani abinci da muddun nabi guda ɗai na alkama ai mun san muddun nabi mun san sa'i ko muddun nabi guda hudu shine sa'i guda daya to an ce rabin sa'i ana nufin muddun nabi guda biyu ko to saboda alkama din shi yafi wato daraja saboda haka suke cewa za a bayar da muddun nabi guda daya idan alkama za a bayar in dabino za a bayar da sauran abinci kuma sai a bayar da muddun nabi guda biyu waɗansu malamai suka ce a'a abinda za a yi eh, rabin sa'i ne na alkama sannan kuma sa'i na wato ainihin dabino ko zabib ko wani abu waɗansu malamai suka ce a'a zai bashi abin da zai ishe shi ya yi sahur da buɗe baki waɗansu suka ce abin da shi zai ci gwargwadon abin da zai ci a rana in ya buɗe baki bai yi azumin ba shine gwagwadon abin da zai baya to almuhim Allah madaukin sarki ya bar abin a bayyane haka nan don haka ta'amu miskin ya dace dauki ma'anar abincin da zai wadace shi miskinin da ya azumi a bashi abin da zai ci a wannan ranan ya buɗe bakinsa da shi kuma ya yi sahur na wato ainihin waye gari wannan muna gani ne abin da um, ya fi cancanta waɗannan takdirat da malamai suke yi suna kaddara menene abin da zai wadace shi ne saboda ka kai ma a yau abin da zai wadace shi in muddun nabi zai yi masa idan muddun nabi na abincin da ka bashi ba zai isa ba to sai ka bashi sa'i din hmm? kusan sa'i anan kamar in za a auna wani mudu biyu da wani abu kenan ko karamin mudu da muke amfani da shi shine sai a ba mutum a matsayin fidiya na rana guda eh, hadisi ya inganta cewa anas ibn malik sahabo annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsufa bai iya azumi abinda yake yi kenan akwai lokacin da ba zai yi azumi ba sai ya tara miskinai guda talatin ya dafa abinci ya ba su suka ci yace shi ya riga ya tsufa ba zai iya azumi ba wajibansa kenan sai ya ba su a lokaci guda ɗaya ya ciyar da su ya huta kenan ya yi amfani da wannan ƙira'a ta biyu fidyatun ta'amu masaki ya tara miskinai kawai ya ba su hmm? waɗansu malamai suna cewa abin da ya fi dacewa shi ne a kowace rana ya ba miskini guda kun gane ko a madadin ya tara su gaba ɗaya ya ba su a'a kowace rana an yi azumi din ko kafin a azumi ko bayan aje azumi din shi sai ya sai ya ba miskini guda ɗaya amma ba zai yiwu ba ka ɗauki abinci na miskinai misali talatin ka ba mutum guda ɗaya kaga ka ba miskini ɗaya ne kenan ko in ka yi haka ka ce ya wadatar da kai na kwana talatin ko ishirin da tara a abe yi ba ina fata kun gane ko dai ka bayar a kullum ko dai ka tara guda talatin ka ba su ina fatan mun gane shi ne fidiyatu ta'amu miskin faman tatawwa a khairan fahuwa khairun la faman tatawwa a khairan duk wanda ya yi tatawwa a tatawwa shi ne yin ƙoƙarin aikata wani abu wanda yake da'a yin wani abu wanda yake da'a ne musamman wanda ba wajabta maka ba kenan duk wanda wani aiki na alheri shine faman tatawwa'a khairan duk wanda yayi wani aiki na alheri a karan kansa shi ya so yayi ba tilasta masa akai ba ba dora masa nauyin haka akai ba ya so yayi alheri da wani abu na kwarai khairan faman tatawwa'a khairan ya so ya bayar da wani alheri fahuwa khairul lahu to wannan alheri ne a gare shi mana zai samu ladan yin alherin da yi kenan mana bayan fidiya ɗin in yayi wani abu sama da haka ɗin to menene abin da ake nufi menene khairan na farko ɗin nan shine malamai suke hakaito maganganu kamar guda uku magana na farko suna cewa faman tatawwa khairan ma'ana ya ƙara wa miskini ɗai abinda ya dace ya bashi abincin miskini guda wadda zai ishe shi in an ce sa'i ne ko muddun nabi ko sai ya bashi sa'i biyu ko ya bashi muddun nabi biyu a makon ya bashi ɗaya ya ninka masa kunga ya yi ɗori a kan abin da ya waje ba a kansa wanda wani shi ne abin da mujahid ya fito ya faɗi cewa idan ya ba shi muddun nabi guda biyu a madadin muddun nabi guda ɗaya duk da cewa tahir wani ashur ya raunana wannan zance cewa ai ba a faɗi mud a wannan siyakin ba to amma tun da an ce ta'amu miskin in an fassara ta'am din cewa yana nufin abin da zai ishe shi ne kuma waɗansu sun ce muddu ne sun ce sa ne to ai magana guda ne da wanda suka ce ta'amu miskinai in ya ba shi abincin miskini guda biyu ya ba guda ɗaya wannan tafsiri na farko kenan tafsiri na biyu suka ce idan ya ciyar da miskini sama da guda ɗaya ba an ce ciyar da guda ba ne to sai shi ya ciyar da guda biyu fahuwa khairun lahu ko kuma tafsiri na uku faman tatawwa khairan idan akan ciyarwan kuma yayi azumi ya ciyar kuma yayi azumin ba dama an ce an ba shi zaɓi ne ba to ya yi azumin kuma ya ciyar yin azumi ɗin wanda ke ba wajibi ba a kansa waɗannan su ne tafsirai guda uku da malamai suke taba ah, yana iya ɗaukan duka ma'anonin guda uku saboda Allah bai yi ban da wani ba cewa ya duk da mutum ya so ya yi fahuwa to wannan alheri ne a gare shi ma'ana guda biyu ma'ana na farko shi abin da na yi ta faɗa cewa in yayi haka alheri ne a gare shi wato zai samu lada ko kuma khairun anan yana nufin tafdil ma'ana yayi haka din shi yafi masa lada a maimakon yayi fidiya kawai ya tsaya to idan ya dora wani abu wanda shine ɗaya daga cikin wannan in ya dora ɗaya daga ciki to hakan shi yafi masa da ce kawai ya ciyar da miskini guda ɗaya wa an tasumu fa huwa khairul wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma ku yi azumi dan khairul lakum alheri ne a gare ku ko kuma shi ma ku yi azumi dan shi yafi alheri a gare ku idan muka ce wa an tasumu magana ne ake yi da wa'alan ladina hu waɗanda aka ba su zaɓi in sun ga dama su yi ko kada su yi to sai zanto wa an tasumu ku yi azumin shi ya fi muku da ku ciyar kawai hmm? in kuntum ta'lamu sai zanto wannan ana kwadaitar da mu ne cewa lallai mu yi azumi idan ko ana magana daga mutumin da ke azumi yana masa wahala ne to shi ma abin ake nufi kenan ko da zai maka wahala din to amma ka dage kai azumi matukar zaka iya shine abin da yafi waɗansu malamai kuma suna cewa wa anta sumu yana koma izuwa gare su dukansu tun daga har da marid din ma marid da musafir din cewa da mara lafiyan da mai azumi din da mai matafi wanda aka yi musu rangwame din duka wanda aka yi musu rangwame da za su yi azumi din shi yafi musu cewa azumi din. shi ya fi musu tsaban wannan kuma matsala ce da malamai suke sabani a kai ina jin mun ɗan taɓa shi a wancan majalisi da muka yi mai ya fi ma matafi ya yi azumi ko ya sha ruwa mai ya fi ma mara lafiya ya yi azumi ko ya sha ruwa da dama daga cikin malamai suna ganin yin azumi shi ya fi masa amma fa a wani yanayi yanayin da ba zai zanto cikin wahala sosai ba bai kai inda annabi ya ce laysa min albirri siyamu fi safar ba al-imam shafi'i da waninsa suna ganin cewa a al-fitr eh, shafi'i ne ko imam ahmad na manta su suna ganin cewa al-fitr din shine yafi ya sha ruwa shi ya fi. waɗansu malamai kuma suna ganin kamar eh, umar ibn abdulaziz in zai masa sauƙi ba zai sha wahala sosai ba to azumin shi ya fi in zai sha wahala sosai to rashin azumin shi ya fi to anan Allah dai wanda suke cewa azumi shi ya fi a duka waɗannan hali suna kafa hujja da wannan maganan ne wa an tasumu khairun lakum ku yi azumi shi ya fi muku in kuntum ta'lamun in har kun san fa'idan azumi saboda fa'idan azumi duniya da lahira Eh, zai sa inda za ka iyanka dage ka yi o kuma in kuntum ta'lamuna sawabahu in kun san lada na wato ainihin azumi inda kuna da masani wannan to lallai yin azumin shi shi ya fi muku eh, alkhairi eh, nan sai Allah madaukakin sarki ya ce شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعية من أيام أخر يريد الله لا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Allah maɗaukin sarki yana cewa شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وتر رمضان الذي انزل فيه القران وند اكا سوكد القران اتشكنسا قران نن هدى للناس شريعه نغمتاني وبينات من الهدى هما هجوجيني شي ma'ana ya kunshi hujjoji na shari'a wal furqan kuma shi raba ƙarya da gaskiya ne Shi al furqan wato littafi raba tsakanin ƙarya da gaskiya faman shahara duk wanda ya halarci wat a cikin mazaunin gida falyasum to ya azumci wata din faman kana maridan wanda kuwa ya aw ala safarin ko a hali na tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhar to an masa rangwame idan ya sha ruwa to sai ya biya adadin kwanaki da ya sha a wadansu kwanakin daban yuridullahu Allahu bikum Allah madaukakin sarki yana son muku sauƙi ne da rangwame wala yuridu bikum al baya san muku tsanani da wato ainihin wahala Wali tukmilul idda kuma yana so ne kowa daga cikinku ya cika kirgan wannan wata da azumi Wali walitukabbirullaha ala ma hadakum kuma ku girmama Allah madaukakin sarki bisa shari'ar da ya muku na shar'anta muku wannan aiki na bauta mai tsananin falala mai tsananin daraja wal'allakum tashkurun kuma domin ku nuna godiya ku gode masa basu wannan ni'ima da yi muku ramadan wannan takdirin shi ne Allah ya wajabta muku ya wajabta muku yin azumi ko kutiba alaikumus siyam ayyaman ma'dudat na waɗansu ranaku ƙididdigu hunna shahar ramadan su ne kwanakin watan ramadan shahar abinda ake nufi da shahar shine zango zango wanda wata ke ɓullowa a ciki ya kuma gushe kwana 20 ko 30 annabi alayhi salatu wassalam ya ce ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza in nufin kwana 29 ne wata in kun ga azumi bayan nan in kun ga wata bayan nan wani watan ya shigo in ba ku gani ba in kun cika 30 wani watan ya shigo kenan shahar anan ku gane shahar yana nufin zango ne lokaci ne ba yana nufin ƙwallon wata da ake gani a sama ba Hmm? jinjirin wata larabawa ba sa kiransa shahar suna kiransa hilal kun gane ko hilal to Allah madaukakin sarki yana magana ne akan zango kwanakin yake magana akai so in kwana ya kai wata 30 shi ake kiransa shahar ko shine Allah ko 29 shine Allah yake cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah lallai adadin watanni a wurin Allah a shekara watanni goma sha biyu ne in iddata shuhuri inda Allah ina ashara shaharan watanni goma sha biyu kun ga aiba wanda ake gani ba ne ko zamanin da ake shigo ciki ne ake fita ciki saboda haka a nan Allah yana faɗa mana kwanakin ne kwanaki da ya ce mana ‘yan kaɗan ɗin su ne kwanaki na watan ramadan ramadan kuma kamar yadda kuka sani suna ne na wata na tara malamai suna bayani me yasa aka sa masa ramadan da sauransu wannan bai shafe mu ba shahru ramadan shine wata da aka wajabta a yi azumi kenan ƙur'ani bai yi maganan yaya ake gane wata ɗin ba yaya watan yake shiga yaya watan yake fita ƙur'ani bai mana magana akan wannan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yi mana bayani yaya za a gane shigan wata da fitan wata wanda za mu ƙara bayani akan wannan in mun zo tafsirin faman shahida minkum ash-shahra falyasum da Allah ya faɗi cewa wannan wata ne sai ya gaya mana hikimar da ya sa ya zaɓi wannan wata ya farlanta mana azumi a ciki shine shahru ramadan alladhi unzila fihi ƙuran watan da aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa watan da aka saukar da a cikinsa malamai suna bashi fassara guda biyu alladhi unzila fihi wanda aka saukar da qur'ani sukutun ɗinsa a cikinsa abdullahi ibn abbas ya inganta yana cewa far qur'ani yana da tanazzulat guda biyu da farko an saukar da shi jumlatan gaba ɗayansa a watan ramadan a daren lailatul qadr gaba ɗayansa aka saukar da shi aka saka shi a waje a sama wacce take na ɗaya wacce take kusa da mu a wani ɗaki da ake kira baitul izza aka aje ƙur'ani gaba ɗayansa a nan wurin wannan shine ma'anar an saukar da ƙur'ani wato kam ɗinsa an saukar da shi ne a wato ainihin wannan saboda mun san tanazzulun nabi abi yayi shekaru ana saukar masa da qur'ani kenan qur'ani ba ya sauka gaba ɗaya a lokaci guda bane a'a saukan da ake nufi na gaba ɗin din shine izuwa baitul izza sannan daga baitul izza shine kuma aka saukar da shi munajjaman a rarrabe a bisa yanayi da bukatar zuwansa ɗin sai a saukar da shi ina fata kun gane wannan shine tafsiri guda dai na unzila fihi alquran ai idza mun dauki qur'an din jumlatan kuma wannan shine abinda ibn eh, riwaya ibn abbas ke marawa baya ko malamai suka ce ibn abbas ba zai faɗi wannan da ra'ayi ba dole ya ji ne tana iya daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam don abu ne da ya shafi gaibi wanda bai dace mutum ya kutsa da ra'ayinsa ko ya ijtihadi a ciki ba saboda haka inna anzalnahu fi lailatul qadr yana nufin wannan saukowa hakanan ne haka nan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin ko kuma tafsiri na biyu ya zanto abinda ake nufi da unzila fihi alquran ay ubtidia inzalul qur'ani fi ma'ana watan da aka fara saukar da qur'ani a cikinsa sai zanto wannan saukowa na biyu din kenan saukowa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fara shi ne a watan ramadan ai bayan na an ci gaba da saukar da shi ko ya sauka a ramadan ya sauka a muharram ya sauka a zulhijja ya sauka a sauransu ko amma farkon farawa din ya fara ne a watan ramadan kenan lokacin da mala'ika jibril ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam a garu hira hadisin bukhari a watan ramadan ne ta duk ayin da muka karanta a baya suna nufin watan da an fara saukar da shi ne a lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar ai fara saukarwa mun gane inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ma'ana fara saukarwa ba saukar da shi sukutum gaba ɗayansa ba waɗansu malamai suna ƙara wani ihtimali suna lafihi alquran aka saukar da ƙur'ani yana bayar da falalansa an saukar da yana bayyana da muhimmanci da wajabta azumi a nan ne kawai ai aka ambaci watan ramadan ko ba mu da wata ayar da take in ban da wata wannan wannan ayar da ita ko saboda haka imma maganan farkon ko na bin shi suka farin jaye shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kuma ana gaya mana wannan ne kamar da na faɗa domin a nuna mana falalan wannan wata da hikima da yasa aka dora mana azumi Qur'ani shine babban baiwa da Allah ya yi wa dan Adam Ai yi Qur'ani shi ya kama musulunci ko to babban baiwa da aka yi wa dan Adam bayan rayuwa da aka bashi shine shirye da shi zuwa ga tafarki madaidaici ta hanyar wannan alqur'ani mai girma shi ko azumi ana yin sa ne kamar da Allah ya faɗa nan wala'allakum tashkurun ko domin ku gode masa to ya dace ku yi masa aikin da ke nuna godiya a irin lokacin da ya muku nema da ta fi kowace nema munasaba ta fito wato munasaba kenan na sa ku yi azumi a cikin watan ramadan shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sannan sai Allah yake sake bayanin falalan alqur'ani din hudan linnas shiriya ne shi ga mutane inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwam hi shifaa'un linnas wa innahu lahudan wa rahmatun shiriya ne qur'ani shiriya ne gaba ɗayansa taban wani zai ce a wani waje Allah ya ce hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu takawa anan kuma ya ce hudan linnas shin akwai tafka da warwara kenan babu wancan shari'a ne lil muttaqin hidayar kala biyu ce akwai hidayatu dalala akwai hidayatu tawfiq akwai shari'a na nuna hanya wadda in ka karanta shi da zuciya guda to lalle zai nuna maka tafarki na gaskiya sannan akwai wadda zaka karanta ya nuna maka tafarkin ka yarda eh ga tafarkin ne amma kuma bin tafarkin fa akwai da yawa da sun gane musulunci daidai ne a sakamakon karatun su na alkur'ani kaga ya shaidar da su amma ba su bi musulunci ba kaga ba su shiriyu irin shiriya na almuttaqina ba so hidayatu tawfiq shine a shiryar da kai ka gane kuma ka bi abin da ka gane din shine ai ma tawfiki to wannan sai waɗanda suke da isti'dadi na tawa amma wanda yake mutajabbiri mutakabbiri to zai gane gaskiya amma ba zai bi ba to qur'ani hidaya ce ta dilala da duk wanda ya zo ya karanta zai fahimci cewa ai littafi ne na gaske kuma yana shiryarwa na zuwa gaskiya sannan hidaya ce khassa lil muttaqin babban shirye duk wanda Allah ya nufe shi da takawa idan ya karanta ya fahimta din zai bi wannan shirya din ina fata kun gane saboda haka wannan Allah yana gorantawa mutane ne gaba ɗayan su cewa ya saukar musu da alqur'ani wanda a cikinsa akwai bayani karara bayani ma da ya fi kowanne fitowa Allah ya faɗa cikin suratul Isra inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa abin da ya fi zanto daidai a kowane bangare na rayuwa hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan sannan dalili ne ko ya kunshi dalilai bayyanannu gamsassu na shirya shi ƙwa'ani bai buƙatan wani daga waje ya faɗa maka waye shi waye saukar da shi shi ke gaya makansa shi ƙur'ani bai buƙatan wani dalili daga waje ya tabbatar maka cewa shi gaskitafin Allah ne shi a cikinsa ake samun dalilin cewa shi littafin ijaz ɗinsa qur'ani ne littafin da yake kalubale ga duk wanda yake shakkun gaskiyarsa ya baka hanya ya ce ga hanyoyin da za ka bi in ka iya ci to ba daidai ba ne ne afala ya tadabbaru na alƙur'an walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira shin ba za su yi tunani ba cikin alƙur'ani da daga wani yake ba Allah ba da sun samu tufka da warwara da yawa a cikinsa ma'ana ka duba ƙur'ani in ka ga cewa wani sashensa na cin karo da wani sashe imma a tsarin zirin harshensa wani ya ci karo da wani ya kai ƙololuwa wajen fasaha wani kuma gashi nan zance irin na yau da kullum babu zaƙi ko a a cikin shiryarsa a wani ɓangare shiryarsa ta kai makwara a wani ɓangare kuma akwai tawaya in ka samu irin wannan ya ce maka to shi ba daga Allah ba ne amma tun da shi daga Allah ne ba za ka samu ko ɗaya ba afala yatadabbaruna alquran a ala qulubin aqfaluha yana cewa am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa annabi ne ya kirkiri qur'ani ya ce a'a ai in suna son su gane cewa kai ka kirkiri ƙur'ani ko ba kai ba su gwada kirkiran irin alkur'ani ɗin su zo da sura ya yi tahaddi a marharoli guda hudu kamar da muka sha faɗa ko na farko a kawo ƙur'anin gaba ɗayansa am yaqulu naftara قل فأتوا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون قل فأتوا بحديث مثله in كنتم صادقين ku zo da wani zance irinsa gaba ɗayansa sannan ya zo ya rage musu ya ce am ya ƙulu naftara ƙulfatu bi ashe suwarin mislihi muftarayat suna cewa ƙirƙiransa aka yi ba to ku zo da surori guda goma irinsa ƙirƙirarru ya dawo ya sake rage musu ya ce ku zo da sura guda ɗaya shine a cikin suratu yunus da na karanta bi suratin misli kai a ayoyin madina ya sake ragewa ba sura irinsa ba ku je ku nemi littattafan da aka yi ku dubi wani sura a cikin littafin da wadansu suka yi shi shine wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina bi suratin min mislihi ba mislihi ba na min mislihi kuma ku nemi duk wanda zai agaza muku mutum ko aljanu duk ku zo in kun samu wannan to kun samu tabbacin cewa ƙur'ani nan ƙirƙira ne amma in kun gaza to wannan dalili ne na cewa shi daga Allah yake to kuma ga dalilai birjik a bayyane da suke nuna cewa lallai shi din daga Allah ne saboda har izuwa gobe har duniya ta nade ba wanda zai iya kawo irinsa bayyinat min alhuda shi dalilai na shari'a ne a cikinsa shari'a cewa shi daga Allah ne cewa babu wata shari'a da ta kai shi wallantana ta yi daidai da shi ba shi duk wannan dalilai akan haka na cikin alkur'ani mai Allah yana wadda ya ga dama abin da ya so ya zara nuna masa na wadda bayanai din ina ce min alhuda sannan furqan ne raba gardama ne yana raba tsakanin ƙarya da gaskiya cikin akidu cikin tunani cikin ayyuka cikin addinai in kana son ka gane wani addini ko wani hukunci na wani addini da ya shuɗe ko na yau sai ka zo ka gwada shi da shirya alƙur'ani in ya yi daidai da alƙur'ani daidai ne in ya saba wa alƙur'ani shirme ne shirin ita ne kuskure shi ne ma'ana cewa ƙur'ani shi ne raba gardama wannan shi ne abinda duk kowane musulmi ya waje ba a kan yi imani da shi kuma haka abin yake don haka Allah ya faɗa shi ne eh, criterion abinda ake gane cewa tunani kaza daidai ne mazhaba kaza daidai ce um, tsari kaza daidai ne abinda za a duba sikelin da za a saka a gane wannan shine alqur'ani shine ma'anar da bagardama shine ma'anar daidai qur'ani ya kira kansa alfurqan a wurare da dama tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira duka wannan gori ne Allah yake mana da ni'imar da ya mana na saukar da wannan alkur'ani domin mai domin ji cewa lallai ya cancanta mu ma mu nuna godiyanmu mu yi wannan azumi ɗan ba tare da mun ji nauyinsa ba ba tare da mun yi tunanin wani wahalarsa ba wanda ya mana waɗannan don ya samu mu yi azumi ai in mun yi azumi ba mu saka masa ba don haka mazabara mu aiwata wannan azumi musamman kwanaki ne ‘yan kaɗan wannan kenan ƙur'ani ya ambaci falalan watan ramadan abu guda ɗaya ko ya ambata wanda kuma shi ne falalan da ya fi kowanne a cikin falalan wata ɗaya shine mene a ciki aka saukar da alƙur'ani sannan annabu sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗi falala da dama na wannan wata ina jin lokacin mu yayi kuma ga hadari alama in ruwan ya sauko zai sauko da yawa don haka za mu tsaye a nan insha Allah sati mai za za mu dora daga fadin Allah madaukin sarki faman shahida minkum abin abinda muka faɗa ya zanto daidai farlashi daga Allah mana roƙonsa ya ba mu lada wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته